sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da islasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana wannan yini na goma sha biyu ga watan ramadana wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ya yi daidai da hudu nike ji ko ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 yau uku ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 suna nan dai ciki wannan sura mai albarka suratul isra'i za mu tashi aya ta ɗari da biyar insha Allah. alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأبطال سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا نعم Allah maɗaukacin sarki a ƙarshe ya yi bayani game da alƙur'anin nan ce wannan ƙur'ani da kafirai suke kace nace da annabi sallallahu alaihi wasallam suke jayayya da shi a kai cewa shi ya ƙirƙiro shi a'a alkur'anin waka ne alkur'anin bokanci ne alkur'anin sihiri ne daga nan muhammadu yake ɗaukowa a'a wannan duka zantutukan mutanen da ne duk kace nace da suke a ƙur'anin nan game da shi Allah ya yanke hukunci yace wajil haqqi anzalnahu wannan ƙur'anin dai mun saukar da shi da gaskiya ne inji Allah gaskiya domin ya tabbatar da gaskiya yana ɗauke da gaskiya yana ɗauke da dokoki yana ɗauke da shari'a ba wai don jayayya ko kuma haka kawai aka saukar da wannan alkur'ani ko daga wani waje ba a'a wannan ƙur'ani ya sauko da gaskiya daga wajen Allah ne wa bil haqqi nazala kuma ya sauko da gaskiya domin ya tabbatar da gaskiya da adalci da dokoki da hukunce-hukunce a doron ƙasa wa ma naka, ya muhammadu Allah ce ba mu aiko ka ba don ka musu abin da suke so a'a suke gidanka dole ya zamanto na azurfa a'a ka saukar da kaza hey Allah ya zo daga sama da mala'ika sai an saukar musu da wani littafi daga sama a'a kai ba mu aiko ka don wannan ba wa ma kuma naka illa mubashiran ya Muhammadu ba mu aiko ka don wani abu ba face ka zamanto mai albishir kawai ga waɗanda suka yi imani da ƙur'anin nan suka yadda da Allah ɗaya ne suka yi imani da manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun aiko ka ne domin ka yi ma irin waɗannan bishara da aljanna da rahaman Allah wato kai wa masu ɗa'a bishara da kyakkyawan sakamako wani ziran ka zamanto mai gargadi mai jan kunne mai tsawatarwa ga masu saba wa Allah da bijire wa Allah subhanahu wata'ala naka kenan ya Muhammad ka isar da sako ka ce masu da'a ga sakamakonsu na alkhairi masu bijirewa masu sabawa ga irin sakamakon da suka gamu da shi shi kenan ka gama shi kenan duk wani kirkire da zakule zakule da suke shan sai ka musu wannan ba naka bane ba mu aiko ka don wannan baya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naka mun aiko ka ne ka isar da zako. sako faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani in ji Allah wanda ya ga dama ya bijire ya kafurce don kansa faman shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya gode ya yi imani ya bi Allah ta yayi wa kansa wa man kafara wanda ya kafurce inna rabbi ghaniyun hamid ubangiji mawadaci ne kuma abun godiya ne ko baka gode mai baka bijire to lalle shi Allah akwai masu gode masa ina fata an gane kamar yadda bahaushe ya ce ka kini dubu su so ni ko yawa idan ma kun ji to waɗansu sun karɓa waɗansu sun yi imani wa qur'anan wannan ƙur'ani da muka ba wa annabi muhammadu sallallahu da muhammadu sallallahu ya zo da shi to ƙur'ani littafi ne abin karantawa faraqnahu mun bayyana komai a cikin shi shine al-furqan wato mun bambance abin da ke halal a ciki da abin da ke haram da abin da ke abin a gaskiya da abin da ke bata da abin da ke halaka da abin da ke shiriya komai faraqnahu Allah ce mun daddale shi mun bayyana shi mun rarrabe komai daki daki daki a cikin alkur'anin nan gashi na ya Muhammad litaqra'ahu 'ala an-nas je kai ta karanta wa mutane alqur'anin nan kai ta karanta musu shi kullum suna jin hukunce hukuncen Allah da dokokin Allah me Allah ke so me Allah baya so kullum sai an karanta qur'ani shi yasa aka kira qur'anin maƙur'ani daga qara'a ya qara'u qur'anan qira'atan wato abin karantawa ne shi alqur'ani ba abun yin ado da shi a ɗaki bane ba wai kawai ka yi shelf a cikin ɗaki a falo ka jera shi ga ƙur'anai nan ga fassaran abu na yusuf ali ga fassaran kaza ga fassaran kaza a mai da shi decoration kawai a a falo a'a shi ƙur'ani dama abin karantawa sunan shi abin karanta ana so alal aƙalla musulmi ya rika karanta shi yawaita karanta shi ɗin yana da fa'ida yana da alkhairi mun ji fa'idan a can baya inda Allah yake wai za ƙara'ata al'ur'ana ja'alna bainaka wa bainan lazina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan yana kare mutum daga dukkan sharri to ƙur'anin gashinan nan kai ta karanta mutane shi Allah maɗaukacin sarki ce laƙad manna lahu alal mu'minina in ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya yi baiwa ya yi ni'ima ga mumunai lokacin da ya aiko masa musu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatlu alaihim ayati ya rika karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake zukatansu daga shirka da kafurci da munafurci da bid'a wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su littafin na alqur'ani da fassararsa da dokokinsa da hukunce-hukuncensa wal hikmata da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin da sun kasance kafin aiko manzon Allah sallallahu cikin bata mai tsananin gaske Allah ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun da mutane suna dabda gaban jahannama dab da gaba za su fada cikin jahannama kenan sai Allah ya aiko manzo Allah ya kwato su daga fadawa wannan wutan to kaga shine a ma'anar wa in kuntum min qablu la fi dhalalin mubin kenan yace ga qur'anin nan li taqra'u 'ala an-nasi 'ala ka karanta shi ga mutane a iya rayuwarka ta duniya ya Muhammad wa nazzalnahu tanzilan mun saukar da alqur'anin saukarwa kaɗan kaɗan kaɗan shi ba gundarin ƙur'ani gaba shi aka saukar ba a lokaci ɗaya a'a yadda aka yi da attaura da injila da kuma zabura su gaba su a dunkuli littafin gaba shi aka saukar kawai amma wannan ba na zallahu tanzilan mu rika saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan har na tsawon shekaru ashirin da uku shekarun manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekarun annabcinsa me yasa aka saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hikimar ita ce domin ya yi sauƙin haddacewa da al'umma da sahaban manzo Allah su yi sauƙin riƙe shi kaga misali kai kana so ka haddace ƙur'ani sai ka je a baka rabin shafi gobe shafi ɗaya jibi rabin shafi kaɗan kaɗan ana baka kana haddace har tsawon shekara ashirin da uku kaga ai ƙur'ani zai zauna ƙwarai da gaske kuma mutum zai yi iskamin shi ya sa ba a saukar da shi lokaci ɗaya ba domin kafirai su yi ta ƙalubalantar annabi laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidatan me yasa ba a saukar wa annabi ƙur'anin a dunkule gaba ɗaya lokaci ɗaya kamar yadda aka saukar da shi a sauran sauran littattafai wa sauran annabawa to kaga ai ba za su nuna dai Allah ga yadda za a saukar da shi wannan Alkur'ani ba ba su bane za su nuna wa Allah subhanahu wata'ala ba so hikimar na farko yi saukin haddacewa ga sahabai man sahaban manzon Allah sallallahu a saukar musu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan su haddace shi su fahimci fassararsa su fahimci sharhinsa sannan su tabbaka shi a aikace sayyidina umar yana cewa mun kasance mu sahaban manzon Allah sallallahu idan ɗayan mu ya adauka ya haddace ayoyi biyar to baya ƙara waɗansu ayoyin ko goma sai ya ɗabbaƙa su ya fahimce su ya sanya su into practice haka to ɗaya kenan hikima ta farko kenan ya yi sauƙin haddacewa ga al'umma hikima ta biyu dalilin da ya sa aka saukar da ƙur'ani kaɗan-kaɗan saboda yana sauka ne saboda ya warware waɗansu matsaloli da suka ta ma al'umma muna raye ana cikin zama sai wata matsala ta faru wanda ba a san me hukuncinta ba ya za a warware ta sai aya ta sauka ta zamanto an sa ga wannan matsalar ga yadda za a warware wannan matsalar ga yadda za a warware ta to shi ƙur'ani yana jira in wata matsala ta faru sai a saukar da ayoyin da za su magance wancan matsalar nan gaba ana cikin zama sai wata matsala ta faru daban kuma da ba a san irin ta ba ba ta taɓa faruwa ba sai ayoyi su sauka yadda za su magance wannan matsalar to haka haka ko wani yana da tambaya wani yana da fatawa sai ayoyi su sauka a matsayin amsar fatawan da ya abin nan sannan kuma abu na uku suna sauka saboda ƙalubalantan wani ɗan ta'annusi ya yi wata tambaya ya yi wani ta'annusi sai aya ta sauka ta magance shi a takaice dai haka ayoyin suka yi ta sauka waɗansu su sauka da rani waɗansu suka sauka da damina waɗansu su saukawan annabi a lokacin zaman gida waɗansu a lokacin tafiya waɗansu su sauka a lokacin yaƙi wani abu ya faru a filin daga sai ayoyi su sauka su ce ga yadda za a yi a wannan wajen kaga da ba a yaƙin ba da ba su sauka ba Wani su sauka su dace da wannan waɗansu su sauka da dare waɗansu su sauka da rana haka ayoyin su kai ta sauka waɗansu lokacin sanyi mai tsanani kama ayatu tayammum ayoyi na taimama sun sauka ne wa in kuntum ala safarin falan tajidu ma an fatayammamu sa'idan in tamtahu bi wujuhikum wa aydikum sun sauka a lokacin da ake tsananin sanyi wani sahabi ya naba ta same shi kuma gashi yana fama da eh, lalura baya son ruwan sanyi idan ya taba ruwan sanyi yana yana galabaitar da shi suka ce dole sai yayi wankan to kaga da yayi wankan ya rasu kuma ya rasu sai annabi salsalai ce sun kashe shi shi ma Allah kashe to ka ga limana annabi ya ce ai da ya isan masa kawai yayi haka an fa'ala bi yadaihi hakaza da haka kawai zai ya buga ƙasa ya shafa ido sannan ya shafa a bayan hannaye shi na ya gama taimama to kaga waɗannan sun sauka akan wata matsala da ta kai har wani ya rasa rayuwar shi kuma a lokacin sanyi ne waɗansu za su sauka daban-daban su zamanto dalilin sauƙi ga al'umma ko dalilin shar'anta wata shari'a shi yasa kuka yi ta sauka kaɗan kaɗan kaɗan ɗin har tsawon shekara ashirin da uku shi ne wani zallahu tanzila ƙul Allah ce to matukan ƙur'ani nan tun da yanzu Allah ya tabbatar ya sauka daga Allah ba a shakka kuma shi ya saukar wa annabi salsalan da wannan alkur'ani kuma abin da yake ɗauke da shi na dokoki gaskiya ne kuma ya zo ya tabbatar da gaskiya da adalci a doron ƙasa saboda haka tun da hakan ta ya tabbata ba kokonto babu ta baba babu shakka cewa daga Allah ne to ya rage naku ku kafirai qul aminu bihi aw la tu'minu ka ga kafirai ko su yi imani da shi ko kada su yi imani da shi ya rage nasu in su yi imani da shi fa biha wa ni'ima madalla ma nasiwa kansu dabara sun yi wa kansu kiyamun laili idan suka kafurce masa kuma to wannan kuma ya rage nasu tunda yanzu ya tabbata daga Allah ne shi kenan imaninsu ba zai hana shi cewa ba daga Allah ba ne nan rashin imaninsu da alkur'ani ba zai nuna kuma ba daga Allah ba ne Allah ya tabbatar an zartar da komai Inna ladina utul ilma inna yanzu ba su yi imani da shi ba kafiran zamanin manzo Allah su waɗannan mushirkan da ba su ah, suke tare da manzo Allah in ba su yi imani da shi ba to ai innal ladina utul ilma min qablihi waɗanda aka ba su ilimin taura kafin su mushirkan makka su ne yahudawa irin su abdullahi bin salam irin su abin wannan ah, sarkin abin ah, habasha din nan wanda aka yi najashi najashi to yanzu ba su yi imani da shi ba to ai akwai waɗanda da aka karanta musu shi din wanda ba larabawan ba ne su yi imani da shi eh, lokacin da aka zo ana karanta na jashi ayoyin alkur'ani nan sai ga idan shi yana zubar da hawaye yana zubar da hawaye sai lallai wannan kur'ani daga Allah nan ladina utul ilma wanda aka ba su ilimin wato ahalul kitabi kenan ilimin attaura da injila ilimin sanin eh, ilimin littafi eh, min qablihi kafin zuwan wannan alqur'ani idza yutla alaihim su da aka zo aka aka karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujjadan aka ga sun duka sun kafa goshin su a ƙasa saboda yadda da alqur'ani da imani da cewa lalle daga Allah ne saboda jin dokokin da alkur'ani yake ɗauke da su duk lokacin da ake karanta musu sai kaga idonsu yana zub da hawaye suna kuka sai su kafa goshinsu a ƙasa suna masu sujada don tawalu'u don girmama maganan Allah don girmama alkur'ani don nuna respect cewa lalle wannan ƙur'anin daga Allah ne don gamsuwa da ayoyin da suka zo ciki don taɓa zuciyarsu da ayoyin suke yi suna kausasa zukatansu suna samun wata irin natsuwa da ƙarin imani da yadda ƙur'ani yake lagwanta gaɓoɓinsu sai ka ga kawai suna zub da hawaye su duka kamar yadda Allah yake lau an zanna hadar ƙur'ana ala jabalin na ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun in ƙur'ani ya samu zukata wanda suke da imani yanda yake tasiri a jikin zukatan to lagwanta jiki suke yi lagwanta jiki suke yi Allah ubangiji ya rufa mana asu duba lokacin da sayyidina Umar aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ga dawon shi ya zo ya ga gawan amma yake sam Annabi bai rasu ba kawai ya zare takobi ya zare takobi ya dimauce sayyidina Umar Allah ƙara yadda a gare shi ya zare takobi yace kai duk wanda ya sake ce Annabi ya rasu zan fille kansa sai da kansa annabi na nan bai rasu ba annabi na nan bai rasu ba sai dina abubakar da ya zo gaban mutane ya tabbatar da annabi ya rasu sai ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ba ne shi face mutum ne wanda manzanni irinsa sun riga shi wucewa sun zo su yi zamanin su sun mutu shi ma ya zo ya yi zamanin shi Allah ya karɓe shi haka in mata ashe inda annabin nan zai mutu au kutila ko a kashe shi in qalabtu ala shi shikenan kun bar addini nan ba za ku sake yin shi ba wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an duk wanda ya juya wa addinin nan baya wai ya yi ridda ya bashi saboda wai yau ba annabi to ba zai cutar da Allah da kowa ba kanshi ya cuta zai cutar da Allah da komai ba wai Zillahu shakirin Allah zai sakanta ma wanda suke kafe akan addinin suke rike da shi sai dina Umar da ya ji wannan ayan sai kaga takwabin da yake hannun shi ya faɗi kawai ayan ta sassabe gaɓoɓinsa ta lagwanta shi kawai sai da takwabin ya faɗi yake wallahi kaman bai taɓa jin ayan nan a ƙur'ani ba sai ranar aka saukar da ita kun ga munini kenan duk wani irin zafi da yake yi da wani irin zuciya da tsanani da an ja masa aya kawai sai kaga kawai ta kamar ruwa wuta ne ke ruwa ka zuba mai ruwa kawai kaga yadda take kwanciya take mutuwa to haka ƙur'ani yake tasiri a zukatan mummunai alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sabanin na kafirai sabanin zukatan kafirai da mushirikai da fasikai wa idza qila lahum ittaqil wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu fa dan aka zo ana karanta masa ayoyin qur'ani ana masa wa'azi ana ce ka ji tsoron Allah ka bari akhazalhu al-izzatu bil ismi sai ka ji kaman ka ma da azuga shi ne akan sabon Allah ma wata kila yar taba yake sha haka ka ja masa aya in karce ya ji tsoron Allah sai ya ji wata irin izza ya take taban mai ya dauko kwalban jiya ya bude ya nuna maka ka ma kara ingiza shi ne ma daga taba ma ya nuna ma yanzu ma ya ba koma kwalabe kawai kwalba ma zai bude to to irin waɗannan ƙur'ani baya musu tasiri baya musu tasiri Allah bin ya rufa mana asiri ya kare mu daga irin waɗannan zukatan wa yaquluna idan suka kafa goshi a ƙasa din nan suna zub da hawaye saboda yanda suka ji alkur'ani da tasirinsa da dokokinsa sai ka ji suna ce subhana rabbina lallai ubangijinmu ya ɗaukaka lallai ubangijinmu ya tsarkaka daga dukkan abin da ake danganta shi zuwa gare shi na naƙasa da na sifofi na nakasa na cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƙya ko Allah ya haifa ko an haife shi duk wata sifatun naqsi za ka ga suna tsarkake Allah daga waɗannan sifofin ce in kana wa'adu rabbina la maqulan lallai alkawarin ubangijinmu lallai shi mai cika alkawari ne saboda duk abin da Allah ya alkawaranta wa masu yi masa ɗa'a da biyayya a cikin alkur'ani nan na aljanna da jin daɗi da samun kwanciyar hankali da natsuwa da al'amnu suka ce su yi imani alkawarin da Allah ya yi gaskiya ne shi Allah mai cika alkawari duk alkawarin da yi wa waɗanda suka saƙe shi masu shirka na ce za su gamu da azabar Allah da wahala duk abin da suka karanta a Kur'ani nan za ka ga sun miƙa wuya su ce tabbas in kana wa'adu rabbina na maf'ulan abinda Allah ya alƙawaranta zai faru in nan zai yi shi lalle mai yin shi ne shi yasa a cikin suratul arafi Allah ya ce wanada ashabun nari ashabul jannati ashaban nari an qad wajanna ma wa'ada rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum akan kalu bala yan aljanna za su ce su kira yan wuta su ce wa yan wuta lalle babu shakka mun samu alkawarin da Allah ya mana tun muna duniya ce in muka masa da'a da biyayya da ladabi da kaza muka tsorace shi zai samu aljanna za mu samu kaza kaza suka ce tabbas mun samu alkawarin da Allah ya mana haka ne ya cika mana alkawari ko kuma fa sai su ce eh, mu ma haka a gani har yan wutan suna roƙon ruwa wana da ashabun nari asabar jar an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qala inna la huma anan kafiri. Allah ya haramta wani abu na aljanna musamman Allah ya haramta shi suna roƙon yan aljanna su dan jefo musu ko da ruwa su sha to daga nan kawai sai a rufe babu kuma communication hmm? to shine zaka ji yawancin yan aljanna suna fada alhamdulillahi alladhi uh, sadaqana wa'adahu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah komai suka samu su ci Allah ya cika mana alkawari waɗannan da in an ta musu ƙur'ani da maganganu da suka ji sai su ce tabbas wanda Allah da ya saukar da Kur'ani na yi wannan maganan mai cika alkawarin abin da ya faɗa ni. ويخرون للأذقان يبقون سيكذا صدوكا كفا سكسا بوشنسو أكسا يبقون سنا تكوكا ويزيدهم خشوعا قرآن سيكذا إلا تكارا مسل قرآن الله ينا تكارا مسل قرآن الله ينا تكارا أمبرا سوكا الله نعم قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تقاسد بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نعم Allah maɗaukacin sarki a wannan aya mai albarka wato a umarni ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma raddi ne ga su mushrikai zo sun tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sujada yana addu'a yana maimai yana ambaton sunayen Allah ke ya Allah ya Ar-Rahman ya Rahim ya Ar-Rahman ya Rahim ya kaza yana kiran sunayen Allah yana roƙo sai suka ce ah, ashe allolin a Muhammadu ma ba ɗaya bane wani sa'i ya ce ya Allahu kaga ya kira wannan Allah wani sa'i ya ce ya Rahmanu ya kira wani Allah wani ya ce ya Rahimu ya kira wani Allah ashe allolin sa ma ba shi ma eh, ba ɗaya bane kira Allahu gobe ya kira Ar-Rahmanu jibi ya kira Ar-Rahim su ma suka ce ashe ba bambanci ba mu da muke da allolin da yawa ga lata da uzza da manata ga sunan da hubal kace a ɗaya muke da muhammadu ma kawai shi yana ce mana allah ɗaya ne Akan kan shi ake ta tada jijiyan wuya ake ta rigima shi ma idan ya naɗe a yana kiran alloli da yawa to su sun ɗauka التعدد يلزم التعدد في الأسماء في يلزم التعدد في المسمى wato idan sunaye suka zamanto multiple da yawa to dole su ma abin da ake kira da sunayen su zamanto su ma suna da yawa yawan sunan abu gaba ɗaya yana nuna girman shi dan kaji abu ɗaya yana da sunaye da yawa to yana nuna wannan abun yana da girma yana da daraja ba wai suna da yawa ne la yalzam min ta'addudil asma ta'addudul musamma au ta'addudul zat wannan ka'ida ne a cikin asma'ullahi ta'ala wa sifati yawan sunaye ba ya nuna cewa yawan wanda ake kiran su da sunaye ko zatin wanda ake kira da sunaye shi ma yana da yawa kamar sunayen a'a abu ɗaya yana iya biyarin sunaye da yawa saboda darajan shi da ɗaukatan shi demo sunaye suka yawa demo za ka rika ga abun yana yana ƙara girmama da kwarjini a gare ka ina fata an gane ko ko mutum ne aka zo aka jera maka aka ce wannan sunan shi alhaji ibrahim muhammad aka ce maka mni sannan aka ce maka kuma fgs sannan aka zo aka ce maka llb sannan aka zo kuma aka ce maka kaza irin waɗannan da ake sa waɗansu abbreviation kaga ai suna da yawa abbreviation amma duk suna koma ga sunan mutum ɗaya demo ake jerin su demo za ka ga yana yana ƙara girma a gare ka m o o n ne sannan MON eh, menene yawa yawa akwai MNI yawa sannan kuma LLB ne sannan kuma a nuna maka LLM ne sannan a nuno maka kuma STF a nuna maka kaza da kaza da kaza za ka ga ana kasa su in bracket to kaga dukkan su suna koma ga abu ɗaya ne ana nuna maka lallai wannan yana da mukami yana da matsayi shi ma zafin Allah guda ɗaya ne aka ce maka shi Allahu ne sai aka ce kuma shi ne arrahmanu aka ce shi ne arrahimu shi ne almaliku alkudus assalamu almu'minu almuhaiminu al'azizu aljabbar ya kaga kawai kwarginin Allah da girman Allah kawai ya ma rufe ka shi ne komai kawai amma shi kadai din ina fata an gane ko wannan shi ne to Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa annabi sassan ulidu Allah ya Muhammad in kuka tashi yin addu'an ku ku ce Allahu ya Allahu ku kira sunan Allah a wid'ur Rahman ko ku kira Ar-Rahman ko ku ce Allahu ko Ar-Rahman Allah ce fa ayyan ma duk sunan da ka ambata falahul asma'ul husna eh, na suna ne na Allah sunaye ne na Allah masu kyau da kamala ma'ana asma'ullahi husna wato asma'ullahi ta'ala al fil husni muntahahu sunayen Allah da suka kai matuƙa matuƙa matuƙa wajen kamala babu sunayen da suka kai na Allah kamala da kai matuƙa a wajen a wajen daraja da kyau domin dukkan sunan da yake ɗauke da sifa to lalle yana da kamala dukkan sunan Allah da yake duk sunayen Allah babu na naƙasu a cikinsu babu waya sunan Allah bai da farko da da a ce Allah da bai da sunan yanzu ke yake da sunan sannan nan gaba kuma sunan zai ɓace babu sannan duk sunan Allah kamar yadda na faɗa kwanaki yana ɗauke da sifa attribute yana ɗauke da sifa Allah ɗin shi Allah in a eh, cikin sunayen shi akwai al'alimu me al'alimu masani kaga wannan noun ne to akwai al'ilmu din akwai ilimin ita ce sifa sifa za ka ga bayan da za ka ce eh mun yadda Allah masani ne amma bai da ilimi mun yadda Allah mai mulki ne amma bai da mulkin mun yadda Allah mai arziki ne amma bai da arzikin san bayyuwa haka duk sunan da kaga Allah ya kira kanshi da shi to lallai yana da yana ɗauke da sifan ma'anan sunan ba wai haka kai ya raɗawa kanshi wannan sunan ba da ya ce sunan shi Allahu ismullahi azam Allahu ne Allahu abin bauta sai don ka duba kuma shine ilahun fis samawati wa ilahun fil ardi shine abin bauta a cikin samai bakwai abin bauta kuma a cikin kasai bakwai eh lallai wannan ya cancanci a kira shi Allahu din idan ya ka samu ya ce ar-rahmanu mai rahama to idan ka duba duk wata halitta da rahamar Allah take rayuwa ka gani to lallai Allah yana da rahama din bai taɓa saukar da rahamarsa ya haramta wa kafiri ba misali a ce Allah ya saukar da ruwan sama yace banda gonan kafirai banda gonan masaran kafirai eh ta sauka a gonan mummunai kawai banda na kafirai kaga in Allah ya saukar da ruwan saman sa duka kawai take game gonan musulmi da wanda ba musulmi ba da mai yi Allah da'a da mai saba wa Allah da mai zagin Allah da mai yaba wa Allah duk ruwan saman sa in ya sauka yana game gonakin kowa kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah ce da waɗancan masu ɗa'an mumunan da waɗancan yan bijirarrun kafiran dukkan su nuna ba su daga rahama ta inji Allah babu wanda zan datse in yanke shi daga rahama ta ta duniya idan Allah maɗaukacin sarki oxygen kowa yana sheka da musulmi da wanda ba musulmi ba shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya addu'a zai gina Ka'aba din nan فإن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب عذاب النار كو النبي إبراهيم ده يزو مكة يروق ويسي يا ألا نار ايه اجعل هذا بلدا آمنا كثنيا ونن غريا زمن تو غريني أمين تتشي مكة لوكتي انا داجي lokacin da ya ka iyalinsa warzuk ahalahu min samarati ka azirta yan wannan garin makkan duk wanda za su zauna a wannan garin makkan ka azirta su da 'ya'yan itace su ne wato dabino da duk waɗansu 'ya'yan itace in short abinci a samara da ya haɗa duk wata cimaka ka azirta su mutanen wannan garin da su amma man amana minhum kawai billahi wal yawmil akhir ya Allah wannan ka ba wanda suka yi imani da kai kawai da gobe kiyama kaga yace annabi ra yace mu munai kawai da musulmai za a ba sai Allah ya a Ibrahim wa man kafara din ma za a ba su wa man kafara eh abinda za su ci a duniyan kwana nawa ne summa attaruhu ila ababin nar eh, su dan shi din kawai in kai su wuta eh, da an tsoma su a wuta sai sun ce ba su taba cin wata ni'ima ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a kawo wanda ya fi kowa ni'ima da jin daɗi a duniyan nan ran da aka tsoma shi a wuta lezzan safar haka kawai aka cire shi idan aka tambaye shi ya ka taɓa shan wata ni'ima a rayuwarka ya ce ko alama bai taɓa shan wata ni'ima a rayuwa wai tsoma shi da aka yi lezzan safar ɗin nan a wuta aka fidda shi har ya mantar da shi wata ni'ima da ya taɓa ci duk kajin nawa ya manta bai taɓa ci ba shi bai taɓa karo da kaza ba ya yi ido hudu da ita ba haka nan za a ka mafi shan wahala a duniya a tsoma shi aljanna lezzan than haka tsoma shi a fidda shi a ce ya taɓa shan wata wahala a duniya ce shi tun da aka haife shi bai taɓa sanin wata wahala ba ɗan ni'imar nan na aljanna na second ɗaya da ya buɗa shi kawai har ta mantar da shi to Allah ce to don na ba ma kafiri duniyan ran da za a koma shi a wutan jahannama ya dawwama a ciki ai ni'imar gaba ɗaya ma zai dina bai taɓa ta ba taɓa ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da duniyar nan su sawi inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafiran shurbata ma'in ko kafirun da duniyar nan ta kai darajar fikafikin sauro in ji Allah to da ban ba wa kafiri kofin ruwa ɗaya sha a rayuwarsa na duniya ba amma saboda duniyan banza ce ba ta da kima shi yasa nake ba kafiri ita shi yasa nake ba kafiri ita Allah rufa mana asiri shine ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna duk wanda ka kira sunan Allah in kana addu'a yasa sunayen Allah din suna da yawa wanda aka zaƙulo aka bi bididdigi na ƙur'ani aka ciro su 99 ne su ne 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai wanda manzo Allah ya ta ambaton Allah da su a cikin addu'o'insa saboda haka sun fi ɗari sun fi tasa'in da tara ɗin sunayen Allah ba su da iyaka ba su da iyaka duk wanda ka kira ka kira Allah ka kira dalilin da ya sa suke da yawa ɗin saboda buƙatar ka in ta zo ka zaɓi cikin sunayen Allah da za ta dace da da zai dace da buƙatanka arziki kake so sosai ga dangadan ka buɗe shago sosai aji an razzaku addu'anka yana yawan tashi a cikin addu'anka ya razzaku ya razzaku ya razzaku shagon nan da na buɗe ya Allah kai ne mai azurtawa ba zan nema a hannun kowa ba ya razzaku urzuqni ya razzaku urzuqni ya razzaku urzuqni ka gani bayan ka ce ya Allah ya arama ya ka rika maimaita ya razzaku ya razzaku shi ya dace da abinda ka sa a gaba abinda ka sa a gaba zaɓuɓɓuka sun zo ka bugo fosta za a fara raba ta sai a rika ji malikal mulki yana tashi a bakinka ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha ya malikal mulki ya malikal mulki ya malikal mulki Allah a bani mulki to can sai a rika take fosta kuma suna suna shiga gari suna shiga gari Eh, tunda kace shine mamallakin mulkin mai ba da mulki ga wanda yake so mai hanawa sai a hakura in ba a samu ba kawai a koma ko ba sai an je wajen boka bokaye ba tunda ai tun farko tun farkon tashin ka kace ya alqulillahumma malikal mulk wa ta kira to kar da kai da ka shiga da boka in ka shiga da boka kai association din shi ka fadi ka fadi ka je a saka kai ta yawo a tuƙi kana gudu a daji tun ka same shi wai elite elite graduate ya yi karatu ya je har kasan waje wani ya zo kawai a ɗakin ciyawa ba malam a bakin rafi ya sashe ta gudu kamar mahaukaci tsakiyar makabarta yana ta tsallake makabarta kawai kuma a ce ba takalmi kwalabe su ta yayyanke shi ya dawo shi ne zai da aka ana his excellence da ya gama gudu a makabarta yana ta abin da a daji a tuɗe ma malam Allah ubangiji ya rufa mana asiri aka nan mun mutum yanzu zai irolin makaranta zai shiga makaranta zai zai haddace qur'ani zai hece ya alimu ka gani tunda ka shigo fagen neman ilimi ne ya alimu ya alimu ya allamul ya alimu allimni ya alimu allimni za ka je yaƙi ya ƙawiyu ya azizu ya nasiru unsurna taimaka mana duka ga suna nan shi suke da yawa wala ta jahar bi salatika wannan wata kuma tarbiyya ce da ladabi na yin sallah ko kuma na yin addu'a na yin sallah ko na yin addu'a domin a salatu lughatan addu'a wa ma kana salatun inda albayti illa muka'an wa tasbiya eh, idan sallah kake yi kai na nafila a cikin gida da daddare ko kuma ka tashi a masallaci kana rama sallah bayan a yi magariba waɗansu raka'a ɗaya ta kuɓuce maka ko kuma eh, isha'i kake yi ka ta shiga wasu a gefe duk ana ramawa sosai Allah ya nuna wala ta jihar bi salatika ka daina ɗaga murya yayin da kake sallah kana ɗaga murya tana ova. wala tu khasib biha kuma karka yi ta haka kawai ka rufe baki a'a wabtagi baina zalika sabilan ka rika yinta yadda leɓanka da ka suke motsi kuma kunnenka yana yana ji ka rika jiyar da kanka kar bayyana muryanka ya wuce iya inda kake nan kai kaɗai kake sallah a masallaci amma farkon masallacin har ƙarshen ana jin muryanka Allahu akbar alhamdulillah kowa yana zaune wani yana kahiya wani yana rama sallah kai karatunka duk ya gume kowa ba a haka wala ta jahar bisa la ka daina buɗe muryanka gaba ɗaya yayin da kake sallah wala tu khafid biya kar kai ƙasa kasa da muryanka kuma inda leɓɓanka ba sa motsi da harshenka kuma ba ka yadda da kunninka Wabtazi bai na zalika sabila ya zamanto in between in between ka nemi tafarki ko hanya matsakaiciya in between ko kuma mu ɗauka wannan ita ce sallah da bi ma'ana da ake fizikali ko kuma mu ɗauke ta a ma'anan addu'a addu'a da muka ɗauke ta a ma'anan ta al-lughawi literal meaning din ta addu'a to kar ka zo addu'a ya Allah inni as'aluka an kaza kaza kana bayyana a mutane kana wani ɗaga murya sai an ji abin da kake faɗa za ka ji wani yana tsawafi a ka'aba kawai ya Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah ka san muna jira ka ba mu lafiya ka ba mu lafiya ya Allah eh ka taimaka shugabanninmu ya Allah honorable wane don ya ji ya rika gani a social media kai soyin shi ne kai soyin shi ya Allah iyalai na guda uku din nan eh, da hafsa da na da asabe Allah ka musu alburka Allah ka hada kansu ka hada kansu ya Allah ƴaƴa na wani ƴaƴa na wani ya Allah aikin ginin nan da nake yi ma mala kaza kaza wa kake bayyana wa Allah fa kake roƙo amma kana exposing kuma kana ɗauka a waya kana ɗauka a waya kana selfie to in dai addu'ar za ka yi to fa latar o tad'u asamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irba'u bi anfusikum ku rika saukaka wa kanku ku rika abu ƙasa ƙasa wanda kuke addu'an nan kuke kiran shi fa ba kurma bane ba kurma ne Allah me yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ina kusa da kai ai ujibu daɗi da'i da Ami. ina amsa addu'ar mai addu'a lokacin da ya kira ni lokacin da ya roƙa ba sai ka ɗaga murya kana jiyarwa duniya ba hmm? kai addu'an ka silently tsakaninka da Allah ka bayyana masa bukatunka hmm? wala tajhar bi salatika wala tukhafid jiha. wani sai ya ce maka ai yana karatu amma bakin shi a haka yake Allahu akbar wa'ai yana karatun a zuciya ne karatu a zuciya bayyuwa sai leɓa haka da harshe sun yi menene sun yi motsi shine kayi aiki kayi action kayi aiki amma haka kawai ba a gani sai ya ga yawwa suna motsi ka ɗan buɗa inda aka ce ka buɗa inda aka ce ka bar shi a sirrance ka bari a sirrance to wannan ma zikiri na iya shiga ka zo zikiri ma malan ka buɗe na lasfika ka zo masallaci zikiri an bato Allah subhana amma ya ka buɗe na lasfika ka hana mutanen anguwa tsakar kana zikiri kana zikiri kana ɗaga murya kana ɗaga murya la ilaha illallah la ilaha subhanallah subhanallah aka ah, yi kayan mana a masallaci ai ka zo ganawa da Allah ne shi yasa ka zo ɗakin shi kullum mai ganawa da mutum yana zama cikin natsuwa ne yanzu ko kai ne ka zo za ka gana da wani ko gwamna ko shugaba ai a natse kuke yi a natse kuke ba mai jin ma abin da kuke faɗa rufe ƙofa ma ake yi kamar mutum ya zo ya ɗauki lafika ya yi ta abin nan ko yana karatun ƙur'ani yana karatun ƙur'ani ya ɗau spika ya yi ta yi na duk ba a bukata duk ba a bukata shi sa kake gani wani sa'i bature yana da hikima idan kana so ka ji karatun ƙur'ani to sai ka sa earpiece in kana cikin mutane kar ka damu mutane domin kai da kake karatun ƙur'ani shi kuma wani abu ne ya kawo shi masallacin yana yi wata bukatan wancan daban ta wancan daban ta wancan daban kai ka zo ka zauna ka bude murya kawai kana karatun ƙur'ani duk kowa ka hana shi ji to ba a haka cikin laduban zama da wuraren ibada ba a takura ma wani haka inda aka ce a bayyana a bayyana inda aka ce a yi kowa a natse a yi din ne wala tu tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna dhalika sabila wa qul alhamdulillah wa qul alhamdulillah kace ya muhammadu godiya ta tabbata ga Allah wato bi mana kafiran nan da mushirkan nan masu faɗa da kai don an ce su zo su bauta wa Allah suka ƙi ka ce musu to alhamdulillah shi Allah ya yaba wa kansa ya yaba wa kansa ya gode wa kansa in ba ku gode masa ba ya gode wa kansa in ba ku yaba masa ba ya yaba wa kansa shi kenan an gama da ku na ku ba zai amfani ba kuma annabi lam yattakhiz waladan wanda bai riki ɗa ba kamar yadda a can baya suka suka ce Allah yana da ɗa Allah ya ce afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al mala'ikati inasa innakum latakuluna qawlan azima kun ga Allah ya daɗa maimaita musu domin babu mummunan kalma irin danganta ɗa ga Allah cikin duk abin da suka faɗa wa Allah kaga wannan ne Allah ya zo ya cikin abubuwan da suka yi ta lissafawa kaga wannan ne Allah ya ɗauko domin shi ya fi muni na shirka cewa Allah yana da ɗa to ka ce godiya da yabawa ta tabbata da Allah allazi lam yattakhiz waladan wanda bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wanda bai da abokin tarayya wajen mulkinsa tafiyar da duniyar nan da yadda ake sarrafa duniyar nan da yadda ake kontrolin abubuwa na duniyan nan gaba ɗaya Allah shi kaɗai yake yi bai da abokin tarayya da yake taimaka masa ko kuma mulkin Allah subhanahu ta'ala babu wanda yake tarayya da Allah a ce shi ma yana da wani portion yana da wani lardi a cikin duniyan nan shi ma nashi ne Allah ma yana da nashi domin Allah ya yi kondemin kul lauka na ma'ahu alihatun fa min dunillahi kul law kana ma'ahu alihatun min dunin idan labtaghu ila dil arshi sabila na na kama yaquluna da Allah yana da da akwai waɗansu allolin kamar yadda suke faɗa banda Allah ɗin idan laftarau ila zil arshi sabila da su nasu allolin da su ma sun buƙaci Allah ubangijin al'arshi to kaga Allah ya nuna da mulkinsa da tafiyar da duniyar nan gaba ɗaya Allah bai da abokin tarayya da yake taimaka mishi walam yakun lahu waliyun min zulli sannan Allah ɗin nan bayi da wani wato a ah, mataimaki majidinci waliyun mina zulli wanda za a ce Allah ɗin wato yana ƙaskantar da kanshi gare shi waka birhu shi Allah ka girmama shi takdiran wato girmamawa shi Allah shi kaɗai ne babu wani bai da wani mataimaki bai da wani wanda zai rintsina masa shi Allah abun girmamawa ne girmamawa kawai wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul isra'i idan muka duba karshen ta kamar somari ne na abubuwan da aka yi kace nace kace nace kace nace da annabi sallallahu alaihi wasallam dama faɗan akan qur'ani ba daga wajen Allah bane manzo Allah ya kirkiro shi Allah ya kawo shi a ƙarshe ya conclude ya rufe da shi dama can a sun ce Allah ba zai da su ba gashi nan Allah madaukakin sarki yace fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum nafifa sannan kuma sun ce Allah madaukakin sarki yana da ɗa ya riƙi mala'iku ‘ya'ya Allah duka ya rufe da su gaba ɗaya kashe na ce ɗin sai Allah ya kawo shi in somari a nan ƙarshe sai ya rufe suran da ita to idan kuka duba nan da suran da za mu shiga za ku ga continuation ne ci gaba ne kun ga wa qul anan karshen wannan suran wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun sai dan aka bude ta alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba kaman continuity dai Kaga ni suna denying qur'ani ba Allah bane ya saukar da shi Allah cewa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إلا إلا الذين أوتوا لما أغلب هذا كافرين سي الله يزي ميميت الحمد لله الذي أنزل على قبله الكتاب ولم يجعل له إوجا كمان شيء قبلي الله ينادى ميميت أبوس كمان شيء قبلي to gobe za mu shiga wannan suratul kahfi da izinin Allah subhanahu ta'ala mu ji ita kuma surar mai take ɗauke da shi Allah ubangiji ya yi ma zaman namu albarka sai ɓangaren tambayoyi ga tambayoyin haka guda uku tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh may almighty Allah increase you in health wealth and knowledge and reward all the muslim ulma with jannatul firdaus allahumma amin My question is, what is the Islamic ruling upon the father who causes his children? And what is the position of a son who finds himself in this situation and tell the dad to fear Allah? For a child to say that, is it a form of uh, disrespect with regard to the 20, uh, verse 23 kenan? ولا تقل لهما أف kenan. wala taqul lahumu uffin tambaya dai addu'a yayi mai kyau ga ga dukkan ƴan uwa musulmi yace menene hukuncin musulunci ga uban da yake tsinewa ƴaƴansa sannan kuma me matsayin su ƴaƴan idan suka samu kansu a wannan yanayin sannan kuma me hukuncin ɗan da yake cewa baban shi ji tsoron Allah shin yana daga cikin rashin girmamawa da aya ta ashirin da uku nan ta ce kar a gaya ma iyaye kala wala ta ma uffin to na farko dai uba bai kamata yana tsine wa ‘ya'yansa ba yes it's prohibited it's not allowed for parents to be causing their children because the prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam say that the angels of Allah subhanahu wa ta'ala are saying amen amen amen means amen in whatever you are saying whatever dua you are saying to people or you are praying Allah to do for you, the angels of Allah at that moment are saying Amin, Amin, Amin. This shows that Allah will answer that cause and it will affect them negatively. Wannan yana nuna cewa manzo Allah sassana ce duk abin da kuke faɗa kuke furtawa ku rika furta alheri abu mai kyau domin duk abinda da ka furta mala'iku suna sha amin amin amin Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka amsa wannan yana nuna cewa iyaye abu kaɗai ce Allah tsine maka albarka ne la'ananne tsinanne la'ananne ko uwa ka rika faɗan haka abun babu shakka yana yana affecting yana kama yara yana kama yara duk yanda uba zai fusata ko uwa a rika faɗa wa yara dai alheri a rika faɗa ma yara alheri in wannan ba ɗabi'ar manzo Allah bane annabi sallallahu ba mai yawan tsinuwa bane ba mai yawan la'anta bane ba mai yawan zagi bane ba mai yawan furta kalmomi marasa kyau bane So ɗan da ya samu kanshi a irin wannan situation ɗin ya riƙa addu'a yes if you find yourself in this situation you have nothing to do but to pray Allah subhanahu wa ta'ala to take you out of this uh, uh, situation ina ka rika addu'a ka rika addu'a Allah subhanahu ta'ala ya rika controlling mind din baban ya rika sanyanya zuciyar shi nan ka ce masa baba a rika jin tsoron Allah din nan kuma ina jin abun zai karu ne abun zai karu ne eh, idan ya tashi zaginka if you started causing you just leave the place go and recite Quran pray for your dad pray for your father for Allah subhanahu wa ta'ala to make it, you know, to take you out of that uh, situation. And may Allah subhanahu wa ta'ala control his tongue from releasing this kind of words. Maybe turanci ya yi. Allah saka muku da alheri, ya mu mu duba dictionary anjima jima ko sun Okay. So akwai proper way da mutum zai wa baban shi wa'azi, sai ya kawo kafet ko ya kawo wani abin nan ya sa a gida ko wani topic haka inda iyaye suke mu'amala da 'ya'yansu da yadda ya dace su rika yi amma ka ce baba a rika tsoron Allah baba ka rika tsoron Allah abin da kake to ina jin shi zai ga fito na fito kawai za ka yi da shi ni da ban tsoron Allah ni dan randa ya fito da 'yan uwa yana bayani ya ce nan ya tsaya wai ban da tsoron Allah nan ya tsaya nan ya tsaye yana nuna mai yana wai ban da tsoron Allah to kaga shir wannan zai kara masa zai kara wuta ne yana yi kawai kabar wajen Allah ubangiji ya samu dace Allah ya sanya zukatan iyayen wannan shi ne suna jin wace na fara karantawa wannan ita ce ta ta sai wannan ita ce sai salamu alaikum mana ina son ƙarin bayani akan yadda mata suke salla so da yawa ba sa bayyana karatun karatu wajen bayyana kullum yawancinsu suna karatu a ɓoye ne wato karatun sallah to mana akwai jara ko haka nan ya yi a'a sai karatun bayyane karatun bayyane maza kawai suke no sallan da ake bayyana maza da mata duk suna bayyana sallan da ake asirtawa mata da maza duk suna asirtawa sai dai dama su mata ai ba sa limanci balle ta ɗaga murya ma'aji sannan in kai kaɗai kake sallah namiji yadda za ka jiyar da kanka haka ma ita za ta jiyar da kanta sannan sallolinsu a gida ne a cikin gida ba a ji kuma duk inda mata suka zo ko da masallaci an keɓance musu wajensu wajen su can kuma muryar za ta yi daidai ita ne lebul ɗinta ba sai wata taji ba saboda haka mata su rika sallah gaba ɗaya a sirce ya saba ya saba yadda aka ce a yi sallah gaskiya za ka wai sun ce a'a ai an ce muryan mace al'aura ne amma ba wanda ya kai su ɗagawa a wajen biki har ma a sharalle ake yi ana rawa sannan ba wanda ya kai su ɗaga murya a ne a kasuwa in suka je sayayya ba wanda ya kai su ɗaga murya za su zo shago su yi sayayya suna ƙaga murya ko tana tafiya a mota tana waya tana waya tana murya amma shi nan duk ba al'aura ba ne sai tana cikin ta cikin falo wai nan ne in ta ɗaga za a ji to waye zai ji a wannan wajen wannan kuskure ne Allah ubangiji ya sa mu dace sai tambaya ta ƙarshe na ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ƙara malam lafiya da sauran al'ummar musulmi ba ki da Allahumma amin malam ina da tambaya kamar haka akwai wata yarinya a angonmu a familinta a mix ne wato a haɗe ne musulmai da wanda ba musulmai ba amma ita kirista ce sannan in watan ramadana ya kama tana yin azumi to malam na so in faɗa mata cewa ba ta da ladan azumi amma sai na ina tunanin gara in zo in tambayi malam wani shawara shawaran da ya dace a jata zuwa ga kalmar la'ilaha ilaha illallah eh, shi ne mafi muhimmanci a nuna mata musuluncin sha duk abin da take fa sai ta karɓi kalmar shahada sannan ayyukansa eh, da yake na ibada su tsaya kullum ladina kafaru in yantahu يغفر لهم ما قد سلف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا sai ta furta kalma sai a nuna mata musulunci Sai wance na ga kina azumi kamar kina son musuluncin nan eh ina so to ai musuluncin nan ga ta inda ake farawa gashi gashi gashi gashi ga waɗansu books ma zan baki ga waɗansu ɗan littattafai a basu littattafai na kyawun musuluncin da abinda za ka fara da shi na kalmar shahada da rukunan musulunci da kaza da kaza a rika dai convincing inta har ta zo ta tarbi musuluncin daga baya sai azumin ya biyo baya wannan shine shawara da fatan Allah ubangi ya baka nasara a kanta kuma Allah ubangi ita ɗin ya datar da ita Allah biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya karɓa mana azuminmu ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأعطى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين